hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha ɗaya ga watan jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kasad na sittin da uku daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ولفر الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن ibn السلام ibn تيمية الحراني Allah ubangiji jikan shi da zafara littafin iqtida'us siratal mustaqim yana tattaunawa ne akan mas'alar aqidar musulmi dangane da ka'ida ta alwala'u wal bara ibn yana kawo mana ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganun malaman magabata cikin sahabbai da na bayan su dangane da ka'idojin da ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tunani da tsarin rayuwa na ainihin kafirai sawa'un kafiran nan tsaban maguzawa ne ko ko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara allah ubangiji ya samu dace yan ba manta ba a darussan da muka yi a baya muna tattauna masail da suke da alaka da hukuncin yin yarjejeniya ta kasuwanci ko ciniki ko bashi tsakanin musulmai da kafirai dangane da abin da ke da alaka da coci abin da ke da alaka da ainihin wato shan giya ko dakon giya ko ainihin wato siye ko sayar da wani abu wanda kafirai suke amfani da shi a ayyukansu na cocinsu ko harkokin rayuwarsu ko addininsu ko makamancin wani. muna jin maganganu da mazhabobin malamai musamman hanabila waɗanda ibn taymiya ya yawaita hakaito maganganunsu za mu tashi yayin da yake cewa wa amma mazhabu ahmada fil ijarati li amali nawusin wa hauhi yace amma dangane da mazhabin al-Imam Ahmad fil ijarat wajen a ɗauki mutum kwangila ko a ba shi aiki li amali nawufin don ya kera makafirai akwatin gawa wa hauhi ko wani abu da yake makamancin wannan samu الآمدي سياك ya الإمام labari ya ce la ya yajuzu bai halasta musulmi. kafirai su ba shi aiki yana matsayin kafinta ya kera musu akwati wanda za su saka gawa a ciki su yi jana'iza ta kafirci ba riwayatan wahidatan haka wannan riwaya ta zo kwaya daya ba a samu saɓani game da ita ba li'anna al-manfa'ata al-ma'qudi muharrama saboda amfanin da za su ci daga wannan akwatin gawa wanda akan shi aka kulla yarjejeniyar kera akwatin to yin wannan amfanin haramun shine sanya gawa a cikin kabari ta hanyar jana'iza irin ta kafirai da sanya ta a cikin akwati irin na gawa wanda kafirai suke amfani da shi wa kazalikal ijazatu li bina'i kanisatin hakanan bai halasta musulmi ya ainihin wato karɓi aiki na gina coci ba a matsayin shi na magini au bai'atin ko ya gina musu wato wurin sujuda chapel au sauma'a ko ɗaki ko gida ko ofishi na limamin coci wato pasto ko fada inda yake zama yanayin ibada irin ta kafirai shi ake ce masauma'a wanda suke ajiyewa a daji don su dinga yin ainihin ibadoji irin nasu to duk waɗannan ya halasta musulmi ya anshi kuɗi ya gina musu ba kal ijarati li kutubihim al muharrafa haka bai halasta musulmi ya shi kwangilar siyo musu bible da sauran tafansu waɗanda suke an riga an rikirkita su ba wa amma mas'alatu hamlil khamri wal maitati wal khinziri lin nasrani aw al muslim yace dangane da kuma mas'ala ta daukan dakon giya ko daukan dakon mushe ko daukan dakon alhanzir alade kenan lin nasrani musulmi ya anshi aikin yin dakon ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda uku ya zama client ɗin shi wato wanda zai wa aikin kirista ne awul muslim ko ya zama ma ɗan uwanka ne musulmi zai ainihin baka dakon giya ko alhanzir yana so ya kai garin arna ya siyar faqad taqaddama lafdu ahmada an gabatar da kalmomin al'imamu ahmad annahu qala cewa al'imamu ahmad ya ce fi man hamala khamrat dangane da mutumin da ya ɗauki giya au Ziran ko ya ɗauki alade au maita ko ya ɗauki mushe linasrani ga kirista fahuwa ya karahu akla kara'i imamu ahmad yana kyamatar mutum musulmi ya ci wannan kuɗin walakin ya ƙabili hammali bil kara amma kuma idan ya aikin ainihin wato a wannan aiki na dakon giya ko dakon alhanzir to ya ce aikin ya yi kudin nashi ne in ya samu amma kai da zai ba ko ɗan shi da zai bai wa abinci ya muhammad ya ce yana kyamar wannan abu wa iza kana lil muslimi idan ku ya zama musulmi ne zai ba da aiki ma musulmi ɗan uwan shi ya kwasan mishi aladu ko kwalaban giya ko katan katan na wani mushe wanda kafare suke ci na nama fa a shaddu to wani ya fi tsananin kyama bai kamata a samu musulmi yana yi ma musulmi wannan ma'ana kar a samu musulmi sana'a shi shine sai da alade ma kafirai ko sana'a shi shine sai da giya ka kafirai to in ma har an samu Allah shi kyauta to kar wani musulmi ya zama shine dandakon giya ko dandakon alada za da ba'dhum fiha wasu malamai suka ƙara bincike anan suka ce wa yukrahu an yi al-maita bi kara'i haramun ne ya ɗauki mushen ta hanyar a bashi kuɗi au ya kharja dabbatan maita ko ya ɗauki wata ainihin wato dabba mayyita wata ke mushe wa nahwi haza ko makamancin haka sun makhtalafa ashabuna fi hadha al-jawabi ala thalath turuq al-imam ibn ya ce sannan kuma sai malaman mazhabin mu na abu na al ahmad suka yi sabani dangane da wannan ƙabiya akan hanyoyi suka hau tafarki guda uku ahaduha tafarki na farko ijra'uhu ala zahiri wasu malamai sun gudanar da wannan mas'ala a bisa abin da yake bayyananne a cikinta wa annal mas'alata riwayatun wahida suka rauka cewa wannan mas'ala to riwaya ce kwaya ɗaya qala ibn abi musa al-imamu ibn abi musa yace وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة, ميتة أو خنزير لنصراني إمام أحمد ينا كامة المسلمين يميد كيشي وتوليدرا وندزي أيكي دم تتدى وتولموشي كو أوكا ولا الحنزر قال بكرستا قال يتي فإن فعل إنكو هر مسلمين يجي غنغنشي ya aikata wannan aiki maras kyau ko biya lahu bil kara'i za a hukunta cewa ya aishi kudin aikin da yayi wa in ajara nafsahu li hamli muharramin li muslimin idan musulmi ya mai da kanshi lebura ga musulmi dan uwan shi ga daukan kayan da suke haramun kamar waɗancan abubuwan alhanzir ko mushe ko giya kanatil karahatu ashad anan tsananin ya fi tsanani hanin ya fi tsanani wa yi ukhazu alkara sannan kuma za a aishi kuɗin gwamnati za ta anshe kuɗin da ya na aikin daga hannun shi wa hal ya tsibu lahu amla ala wajahaini shin wannan kuɗi da aka amsa shin kuɗi ne masu tsarki da zai iya amfani da su ko ko zai iya ba malamai sun yi magana guda biyu aujahu kuma maganar da tafi tsayawa daidai annahu la yaqibu lahu cewa kudin ba masu tsarki ne bai halasta a bashi amfana da su ba kudin da musulmi ya karba yi da kwangiya wa musulmi dan uwan shi wani tasaddaq bihi sai dai in ya je sadaka da kudin kawai wa haka za zakara abul hasan al-amidi haka al-imamu al-amidi ya ambata qala yace wa idza ajara nafsahu min rajulin fi hamli khamrin aw khinzirin aw maita kuriha idan mutum ya mai da kanshi lebura ga wani mutum ya ɗauka mishi giya ko alade ko mushe to an kyamaci wannan aiki nassa alaihi haka al-imam Ahmad ya faɗa karara wa hadhihi karahatu tahrimin wannan kyamata kyamata ce ta haramtawa ba wai makruhi ba haramun ne musulmi ya ba musulmi da kwangiya haramun ne kuma shi musulmin ya anshi wannan aikin ko da an bashi li'annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama la'ana hamilaha saboda manzon Allah ya tsine wa wanda yake aikin daukan giya sai za sabata haza to idan ka ji wannan ya tabbata fa yuqda bil kara sai a hukunta mishi ainihin wato cewa aikin da yayi to ya tabbata wa ghairu mumtana'in lahu ai wa ghairu mumtana'in an yi wa in muharraman yace ba abu ne da za a ce ba zai yiwu a hukunta ya karɓi kuɗin ba ko da aikin da ya haramun ne ka ijaratul hajjani kamar yadda aikin wanzani mai cire belu da yi ma yara kaciya da irin waɗannan abubuwan ya zo ƙararar cewa sana'a ce mummuna amma kuma bai haramta mutum ya sana'ar ko ya ci kuɗin sana'ar ba faƙar saraha ha'ula'i bi annahu yastahiqul ajara, ujra waɗanda suka yi wannan magana suka ce a'a mutumin da ya je ma mutum musulmi ɗan uwan shi da kwangiya duk da haramun ne amma dai ya cancanci a bashi kuɗin aikin da ya ma a kauni ha muharramatun alai duk da yake aikin da ya haramun ne ala asahi bisa magana mafi inganci ma'ana aikin da haramun ne amma kudin da aka samu daga wannan aikin ba to kudi ne da ya halasta ya ci su duk da ba kudi ne masu tsarki ba sai suka yi kiyasi akan aikin da wanzami yake yi na cire belu da yin kaciya da aski da sauran waɗannan ayyuka waɗanda a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kasbul hajjani khabisun kudin aikin wanzanci munanan kudi ne to duk da haka ya halasta mutum ya wanzanci kuma ya ci abinci daga wannan kuɗin ya ciyar da iyalansa ya sadaka ya kyauta ya biya kuɗin makaranta wa 'ya'yan shi ya tara ya gina gida ya sai abin da duk zai siya ya halasta amma dai muguwar hanya ce ba hanya ce da take mafi kyau ba khilaful aula sai suka yi kiyasi akan wannan cewa to haka mutumin da yake da mota yake dakon giya ko masu kamfanin waɗanda suke ba shi aikin musulmai ne 'yan shi, wannan aikin haramun ne amma kuɗin da ya samu daga jiki ba to babu laifi ya ci ya sha ya sutura ya ainihin duk abin da zai da su wannan kiyasi ne aka yi akan wancan tafarkin ka ji hanya ta farko kenan da ya ce malaman mazhabin imamu ahmad suna da tafarki guda uku don dangane da matsala na'am na wanzan eh haka yanzu a hadisi eh, eh, me yake ne na kasbul hajjani khabisun wa kasbul bazi khabisun kudin aikin wanzanci munanan kudi ne ma'ana ba hanya ce mai kyau ko daɗi da za a ce da ita kake samun kudi ba ce in za ka samu kudi sai wani ya zo da gyambo ka kafa ƙaho a jiki ka zuƙa wannan ba aiki ne mai kyau ba kaga ba ba akwai akwai abubuwa da suke biyo baya akwai na farko mutum yana iya zama ya gabatar da kan shi ga kamuwa da cututtuka infectious disease sannan baya ga haka nawa ne ma bayan ya gama shan wannan wahala ga wulakanci da ana kallon shi a matsayin kaskantacce a cikin al'umma haka da cikin hadisi hajju kasbul hajjani khabisa kuma annabi ya gwama shi ce wa kasbul baghi khabisa haka kudin wa mummunan kudi ne wannan haka yake a cikin hadisi sai aka yi kiyasin shi akan mas'ala ta kudin dakon giya amma duk da haka ba wai annabi ya haramta aikin wanzanci ba ne kamar da misali aikin zina yake haram amma yana nuna cewa da wannan aiki in kana da wani aiki da za ka yi to ba kowa ya kamata ya shi wallahu alam eh mai yin kaho eh alhajjal shine mai yin kaho da sauran ayyuka na wanzanci aikin dai wanzanci da aka sani na gargajiya eh hadisi ne ingantacce ko bunu ne mara karanta za ka gan shi wallahu a'lam shi ne ana da bukatar wanzamin dole ana da bukatar wanda mutum da za a mai yaro kaci an haife shi mutane za su bukaci aski ta za su bukaci a musu kaho ta za su bukaci a fasa musu kurji da gyambo duk wannan yake wanzan ne wanzan fa likita ne jama'a kawai mu a hausawa da sauran 'yan afirka mun wulakanta namu likitan ne shi kuma bature shi kuma sai ya girmama nashi ya ba shi farar riga da mukami ya ba shi albashi mai tsoka ya mutunta sana'ar a cikin al'ummarsa sai ake ganin likita kamar wani ɗan karamin Allah ne haka mutane suke ganin likita amma wanzami shi ne likita ka duba ga da kyau abubuwan da wanzami yake su ne likita ya kwace bayar da magani kasa gyambu tiyata yin kaciya ɗaurin abin nan kashi yin an karye gyaran targade duk wanzami na yin wannan ba ba likita su yake yi ba ma da mun inganta namu eh, wanzaman an ba su mukami to shine sai su zama su girma amma ga gaban su suna yawo da wasu kofuna masu shegen datti a cikin suke zuba ruwa da zabira eh, ta yi datti har ma na kwatance da su wajen datti na fata mun gano ne a sai dai sana'a ce da in kana da wata da za ka yi to ba sai ka yi ta ba amma da haka ana da bukatar sa a cikin al'umma kamar yadda misali sana'a kwasan kashi waye zai tunanin ne kwasan kashi sana'a tana da daɗi ba ta da daɗi ya ko amma kuma dole ana da bukatar sa cikin al'umma dan in babu su kuma ran da masai din kai cika za kai amma shi ma ai ba ko da hadisi da faɗa ba ko ya san kasbuhu khabisun kowa ya san wannan ai wataƙila da za a zo ana neman auren yarka ga mai kwasan kashi ga wani tailor da ya zo da rigar shi ya yi guga ko wani ma'aikacin gwamnati da wuya ra'ayin ka karkata ga mai kwasan kashin nan saboda za ka dinga ganin kyamatar irin sana'ar da yake rayuwa kai amma da kuma ana da bukatar sa cikin al'umma wata gina aka yi ta sana'o'i za a dinga gane bambancin da ke tsakanin wata da wata wata ta fi wata prestige daraja ta karamar ta ko kaza da baka nake misali da wanda yake eh, yake yake kwance a cikin AC a shagon shi a ofishin shi mota AC ofishin AC ga odali dan sanda Najeriya a ga ba matsayin su da ba hanyar ci abinci sai ba dai bace ko wannan kuma haka Allah yayi li yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya don wasu ku su dauki wasu a matsayin lebura yadda kake da ake da bukatan likita haka ake da bukatan mai kwasan kashi haka ake da bukatan tela da mai eh, abin da wanzani da bakanike da kowa wallahu ta'ala a'lam kuma da yace a tsarika saniya ta'awilu hadhihi riwaya bima yukhalifu zahiriha zahiraha bima yukhalifu zahiraha ban a juya fassarar wannan riwaya da abin da bima yukhalifu zahiruha da abin da ke sabawa da zahirinta zahirinta shine haramci kamar yadda muka ji a waccan to wasu kuma sun fassara wannan riwaya daga Imam Ahmad da abin da ya saɓa wa zahiri waja alal mas'alata riwayatan wahida suka sanya mas'alar ta zama riwaya ce kwaya daya anna hadhihi al-ijara la tasihhu suka ce wannan wato aikin jangali ko lebra sam bai halasta ba bai inganta ba wani ya tariƙatul qadi fil mujarrad wannan ita ce hanyar da alkabi abu ya ala ya bi a cikin kafin shi al mujarrad wani ya tariƙatul da'ifa hanya ce mai rauni mazhabi ne mai rauni raja anha alkabi fi kutubihi akhira fa innahu sannafa al mujarrada qadiman suka ce alkabi abu ya ala ya dawo daga wannan fatawa saboda ita ce fatawar shi ta farko an ga a littafan shi na daga karke ya canza fatawa littafin almujarrad na fiqh hanabila alqadi abu ya ala ya rubuta shi ne da wurwuri abinda a wannan take cewa shine mun ji a zahiri shine haramun ne amma kuɗin da aka samu babu laifi mutum na iya amfana da su wannan kuma aka ce haramun ne kuma kuɗin da sa bai amfani da su shine ce wannan hanya ce mai rauni a tarikar salisa takhruju hadhihi al-mas'ala ala wannan hanya tana fitar da mas'alar akan riwaya biyu ihdahuma riwaya ta farko anna hadhihi al-ijara sahiha yastahiqu biha al-ujra cewa wannan leburanci idan mutum yayi na dakon giya ko alade ko makamancin haka to leburanci ne ingantacce wajibi ne a ba mutum kudin aikin da yi ma'al karahati lil fi'li tare da ana kyamata irin aikin wani ujrati kuma ana kyamata irin wannan kudin da saniya mazhabi na biyu ko kuma riwaya ta biyu a cikin wannan la tasihul ijara wala yastahiqu biha ujra wato cewa lebarancin bai inganta ba kuma bai cancanci a bashi kudin lebarancin ba wa in hamala ko da ya dauka wa zalika ala qiyas qawlihi fi anna al-khamra la yajuzu imsakuha wa tajibu iraqatuha an gina wannan ne bisa ainihin kiyasi kan cewa ita giya bai halasta mutum ya aje ta a gidan shi ba wajibi ne zubda ta da mutum zai musulunta a yau ya zama da yana da giya turu-turu a cikin gidansa yana da burkutu ta sha ce ko ta siyarwa ko ya aje ne ta tarban baki daga cikin lazumin shigan shi musulunci wajibi ne ya discarding ɗinta wajibi ne a zubar da ita idan mutum ya musulunta yau yana da alade a gidan shi wajibi ne ya saki aladin nan su tafi ko kuma ya kashe su bai halasta musulmi ya aje giya ko alade ba to da haka tunda bai halasta a aje ko a ainihin mu'amalance shi ba fa bil ahra bai halasta a yi wata kasuwanci ko wani ainihin wato hulɗa ta cinikayya a ƙarƙashin rayuwa ko kasantuwar wannan giya a gidan ba a ƙarƙashin haka suka yi wannan kiyasa qala fi riwayati abu talib a cikin riwayar ainihin abu talib shine ahmad dan humayt al-mishkani babban dalibi a cikin mazhabin imamu ahmad ya ce idza aslama idan mutum ya musulunta walahu khamrun aw khanaziru yana da giya ko aladu tusabbul khamr wajibi ne a yi watsi da giyar a zubar da ita wa tusraful khanaziru a saki aladun wa haruma alai da ran da mutum ya musulunta da giya da alhanzir sun haramta gare shi wa in kai da ma zai kashe waɗannan aladu fala ba a bai laifi ba faqad nassa ala annahu la yajuzu imsakuha dan imamu ahmad ya faɗi nafsi karar akan bai halasta mutum yayi riko da giya ko aladu ba ولأنه قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني cewa bai halasta mutum ya ɗauki kanshi ya bayar a matsayin wato mai gadi a gonar inabi ta kirista ba orchard gonar da za a dinga noma inabi ko wani ɗan itace kamar dawa ko aburo ko tamba ko duk wani abu da aka san ana yin giya da shi kuma ya zama na kirista ne li'anna asla zalika yarju ila al-khamr saboda asalin wannan noman suna yin shi ne don su giya duk gonar da kasancewa ana noma ta ne don a siyar da abin a je a wa kamfanin giya ko wani abu makamanci haka kamar gonar da ake noma wiwi misali indian hen, ko wani abu mai bugarwa makamancin wannan bai halasta ka je ka ɗauki kanka ka ba da kanka ka yi aikin kwadago na noma ko na gadi ko na girbi ko aiki da tarakata ko aiki da shanun noma bai halarta musulmi ya je wannan aiki a wannan gona ba ko fishin magani ba illa an yi alama annahu yuba'u da zai alhamri sai dai in ka san cewa wannan abu kamar gero ko dawa ko tamba wanda shi asali ba shi ne giyar ba amma ana iya yin giya da shi idan ka san za su siyar ne don kawai su samu kuɗi to wannan babu laifi amma duk abin da aka san ba za a sarrafa shi ba sai ta hanyar maye kamar gonar wiwi babu wani abu da ita sai mai ko a kamfanin giya din gonar da kamfanin giya suke nomawa kasan cewa duk abin da aka samu aka yi harvesting daga gonan to kai tsaye zai wuce stone ne na gidan giya to wannan bai halasta ka je ka aiki a wajen ba faqad mana amin ijarati nafsi ala hibdil karam alladhi yattakhadhu lil khamr haqiqa mutum wajibi ne ya hana kanshi daga zuwa ya yi aiki na gadi a gonar da aka yi ta inabi wanda za a yi amfani da shi don giya in ya zama haka to fa'aula an yi amin na'amin amin ijarati na su yi ala hamlin hamri in ya zama gonar dawa ko gero wadda ake tsammanin za a yi giya da abin da aka girbe da garita ya zama irin wannan an hana musulmi ya je aiki a gona to ya fi cancanta a hana shi yin aiki na dakon giya wanda ita riga ta zama giyar yanzu wancan hatsi ne da ake tsammanin za a yi giya da shi aka ce haramun to yana kuma ga abin ya riga zama giya sahabi kaga wannan mazhabi dariqatul qadi fi ta'alliqi wa tasarrufi ita ce hanyar da alqadi abu ya ala yadi a cikin littafin shi da ya ta'alliqi akan wancan littafin wa tasarrufi kuma irin wannan salan ya dauka wa alaiha aktsaru ashabi mafi yawan ɗaliban makarantar shi akan wannan suke misir abul khattab kaman abul khattab wa hiya tariqatu man ishtara hazwahu min al mutaakhirin haka duk waɗanda suka bibi tafarkin alqabi abu ya'ala daga cikin malaman da suka zo a baya akan wannan suke cewa haramun ne musulmi ya je ya aiki a gonar ainihin wato giya wal mansur indahum الرواية المخرجة وهي مذهب مالك مذهب da suke goyon baya shine mazhabin da aka fitar da shi a cikin ainihin mazhabin imam malik wa shafi'i wa abi yusufa wa muhammad imam malik da shafi'i da abu yusuf al-qadi da muhammad ibn al-hasan al-shaybani Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su waɗannan malamai akan mazhabin sa ake magana wa hadha inda ashabina fi ma idza sta'jara idza ujra ala hamlihi ala al-khamri ila baiti yace wannan a gurin malaman mazhabin mu yana magana ne akan idan aka nemi ya ɗauki giya zuwa gida au hanutihi ko zuwa otal shine hanut inda ake kwana ko ake disko ko ake ba da ɗakuna na fasikanci ko ake yin wato ba wurin shan giya au haifu la ya juzu ikiraruha eh, eh, ko kuma inda ba zai tabbata bai halatta a je a aje ta ba sawa'un kana halin sharbi. au mutlaqan shin ya ɗauka ne ya kai ma masu sha ko ko dauka ne kawai gama gari ba a san ko masu sha bane ko wanda ba su sha ba famma ma kana famma in kana yahmiluha li yuriqaha amma wanda aka ba shi aikin kwangilar da kwangiya dan a ɗebe giya a je a zubar za a je a yi discarding ɗinta kama a ce an kama giya yan ainihin hizba sun kama giya a wani shago ne suka neme ka kana da mota ta ɗaukan kaya suka ce ka ɗauka a je bayan gari za a biya ka kaza don a je a lalata ta a yi destroying ɗinta au ya hamilul maita da na ƙaliha ila sahara ko a baka aikin dakon mushen ainihin dabba wanda za a je a kai daji a wurgas li'alla ya ta'azza bi latmi rihiha don kada mutane su cutu da warin wannan mushan fa innahu yajuzu al-ijaratu ala zalika wannan ya halasta don aikin alkhairi ya zama daga cikin al'amur bil ma'ruf wal nahyi anil munkar idan mushe ya mutu jama'a idan sa ya rasu ya mutu dauka yake aje a wurga a daji musulmi ba su ci ko haka duk wata dabba to arnan suka ji labari suna zuwa sai su zo tawawan nama to shi ne abin da aka hana ko kuma su zo su ɗauka su ce bari su kai anguwarsu su ci kai kuma da kake da akuru kura a wannan abatuwa din sai su baka aikin dako ka kai musu anguwarsu ta arna ko to wannan haramun haramun ne ma sarkin fawai ba su dauka dama amma idan aka ce to sarkin kasuwa ce to zo ka daukan mana wannan dabba ka kai ta daji kai kuma kaga ba ruwanka da cewa mai dabba yayi asara kai aikin ka kake dan zaka kona mai kace sai an biya ka to ya halasta haka idan yan agaji ko jami'an tsaro na hizba ko makamantansu wanda suke aikin al'amur bil ma'ruf wa nahy anil suka kama giya a shaguna ko a gidan burkutu ko a mami market sai suka kira ka kana da mota suka ce zo ka kwashe mana wannan giyar zuwa bayan gari a je a zubar da ita ka ce a biya ka kaza to wannan ya halasta wanda bai halasta ba shine ka ɗaukawa wanda zai kai shagon shi da yake siyarwa eh, wato biya falo kenan ko zai kai otal supply da yake masu otal din ko zai je ya aje a gidan shi saboda bikin da zai yi ko zai je ya kyauta da ita ga masu sha yan uwan shi ko duk wani abu da zai zama hanya ce ko zari'a zuwa ga yin barna na shan giyar ko to shine bai halasta ba haka wancan duk abu ne zama hanya ko zari'a zuwa ga wani mutum ya ci musha abinda ya haramta a ci wannan ma ka ce haramun ne ina fata mun gane wannan jama'a sai malam ya ci gaba da cewa lakin idza kanat al-ujra jaldul maita lam tasah amma ko a irin haka in ya zama ladan da za a baka kudin aikin ka shine fatar musha a ce ka kai mana wannan mushan daji mu kuma idan an je daji za mu fede mu baka fatar ka je ka siya shine kuna aikin ka ko wannan bai halarta ba wastahaqqa ujratul misli amma wajibi ne a bashi kudin gwargwadon wannan aikin da ya yi irin wannan trip din nawa ake biya sai a bashi ko da inda sun yi yarjejeniya akan a bashi fata idan rigima ta kai ga alkali ba zai ce a a bashi fata ba. sai ce to ku bashi gwargwadon kudin irin aikin da ya muku wai kana kad salakal jalda wa akhadahu raddahu ala sahibi ko da ya riga ya cire fata ya fede fatar ya tafi da ita wajibi ne ya mayarwa da masu mushen fatarsu wa haza mazhabu malikin wannan shine mazhabin maliku wa azunnuhu mazhabu shafi'i aidan yace kuma ina tsammanin mazhabin imamu shafi'i ne wa mazhabu abi hanifata kan riwayatul ula mazhabin abu hanifa kamar riwayar can ne ta farko da muka ji a cikin wannan mas'ala wa ma akhadhu inda abu hanifa ya yake a matsayin hujja fi dalika game da wannan annal hamla idza kana mutlaqan lam yakun al mustahiq ayn al haml al khamri yace idan ya zama dakon gama gari ne babu sharadin wuri kaza ne ko wuri kaza ko suwana ne yace to abinda ya cancanta a bashi ai ba shine ita kanta giyar ba wani abu ne za a bashi makofin aikin da ya na giya ma'ana ba giya aka dauka aka bashi ba kuɗi aka bashi su kuma kuɗi ba haramun bane su wa aidan yace fa inna mujarrada hamliha laysa ma'asiya abu hanifa yace ai kawai daukan giya tsuran daukan giya a cikin motarka ba haramun bane li jawazi an tuhumala li dan akwai yiwuwar an dauko ne dan aje a zubar alalata aw tukhallala anhu ko kuma ya zama an dauke ta an dauke ta daga ruwan da zai sha ولهذا إذا كان حمل للشرب لم يسه yace to dan haka in ya zama amma ka tabbatar wani da ka wa wajiya zai sha ne to bai halasta ba kuma haza fa innahu yakrahu duk da haka da ce yana kyamata ɗauka? abin da ya kamata mu ƙara bayani anan nan shine dangane da fata kar mu manta cewa fatan mushi tana iya halasta a amfana da ita ne bayan an ainihin wato jimita amma sanda ba addini ba bai halasta ba a daidai lokacin shi sa bai halasta a bada ita a matsayin ujira ba a matsayin wato kudin wani aiki ina fata mun gane wannan amma da suna da wata fata jimanniya ta zama ita ma ta mushe ce yanzu kuma ga wani mushe matacce sai suka ce ka kai mana wannan mushen za mu baka wannan fata a matsayin kudinka in yadda shi kenan amma ɗanyar fata ta mushe da yanzu aka cire ta tunda ba a gyara ta ba bata shiga cikin hirzi na halascin a amfana da ita ba don haka bata shiga cikin hirzi na halascin a yi amfani da ta matsayin kuɗin biyan wani aiki sannan wannan mazhabin abu hanifa mun ji a baya cewa yana da rauni shine kokarin kawo hila akan cewa tunda baka san abin da zaka yi ba za a yi da abin ba kai dai kawai ka ɗauko wannan kayan ne to babu ruwanka kamar yadda suke a kan cewa mutumin da yake a caɓa misali tun a zamanin ana yin acaba ba wai sai yanzu da ake da mashin ba akwai masu yin acaba da dabbobi irin na da jaki ko doki ko raƙumi za su ɗauke ka su aji ka inda za ka je ka ba su kuɗin aikinsu to wanda ka ɗauka ka je sha inda za ka aje shi ina ruwanka da cewa sallah ya je yi ko sata masallaci ya je yi ko coci ina ruwanka abin da yake na alkhairi ne ko ba na alkhairi ba ina ruwanka kada a taba yadda ka dauki mutum daga nan gaskiya layout ka kai shi a gwaro daga a gwaro ka dauki wani ka kai shi gille su daga gille su ka sake dauka wani ka kai shi cikin dariya oho za ka daya kana bincikan me za ka je ya alaga ta malam ina ce maka wallahi ni ma eh an dai aiki ne ne na kai wani sako a to ni je mutum da ban san wannan sakon ba sai ka bude na gani ka je ka kana wannan tambayar ba abu hanifa ya kale a wannan wajen to wannan a cikin umumi haka yake amma akwai mazan wuraren da ake zargi cewa akwai yiwuwar a samu matsala shine kaga mutum da tulu wanda ka san an saba saka giya a cikin shi irin wanda ake saka ban midin nan palm wine a rufe da ganye wanda yake zuwa wanda suke zuwa kudu sun san wannan kwanan kudin cin kaduna kaji za su da irin wannan gororin gora ce ta ɗiba giya da ka ga marfinta ganye ne aka ɗewo aka lallankwasa aka lankwasa aka rufe kuma za ka ga tana yin ma terin gas to kana ganin wannan kasan giya ce ko ka je warin burkutu ko ga kwalin star ko guinness ko tatatiri ko wace ce kasan giya ne ko kuma akwai marin da zato akan giya ce ko mutum ya dauke ka ya ce kai ni wuri ka ba bakin hotel din an san hotel din gidan fasikanci ne kaga wannan mazan ne na shedanci ko to sai ka bincika ko kuma ka ce ba za ka yi ba da ka zama ka fada cikin shubuha wa yataqi shubuhat faqad sabara li dinihi wa irdihi wa man waqa fi shubuhati waqa fil haram ina fata mun gane wannan amma Abu Hanifa sai ya aiki da umumi cewa in dai baka sani ba babu komai amma kaji shi da kanshi dawo ce to amma wanda aka san giyan nan sha zai to bai dace ba haramun ne a daukan mushi wallahu alam na'am malam sani alai sani kace na'am shekarun baya ta an karatu a cikin gudu a da yabo ko kuma yana da ya hmm. ya kasa kuma yana cikin yanayi haka da tsirin to sai ba yake zai iya yin karatu zai iya mai da rafa da ke yi kuma na amma ya ke da fatar ya amfani da wani. Eh, shi ne sai da fatar amma yaushe bayan ya gyara ta. bayan an jeme ta inda fatan mishi ne sai an jeme ta shi ne zahirin wannan magana amma in tana danya da halasta ba ta in bai halasta ya amfani da tana danya ba wa bil ahra bai halasta a siyar ba don duk abin da bai halasta kai ka amfani da shi bai halarta ka sayo wani ba misali kamar hansa da matacciya wadda ta lalace ka zuwa amfani da ta ko bai halarta ka siyo wani ba amma an gyara ba za ka iya wani in ta dawo tana da rai sai dai in shi ne ka gaya mai cewa to wannan fansa ɗin ba ta ya ce to ya ji zai siya scrap ake cewa ko yawwa to haka fatar mushe yanzu nan za ka iya fiɗe ta kwakwara da ya halasta amma da zaran ka feɗe sai ka je ka siyar dan in ka je siyarwa za ka sai musa matsayin fatar rago ne da aka yanka na hakika ko kuma ka manta ka ko kaga ka yi abin nan ka yi dunguwaye sanda ta halasta a cin shi shine bayan an gyara ta zama buzu to a sannan halasta a siyar shine zahirin wannan amma ban san da mai ba dogara da kace wannan magana wallahu a'lam wal ashbah ibn taymiya yace abinda yafi kusanci da gaskiya wallahu a'lam tariqatu ibn abi musa ita ce mas'alan nan abu ta farkin ibn abi musa shine wancan mazhabin da muka ji na farko mai kenan fa innahu aqrabu ila maqsudi ahmad wannan mazhabi ya fi kusa da manufar imamu ahmad wa aqrabu ila al ya fi dacewa da kiyasin abubuwa na ka'idojin shari'a wa zalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama shine saboda manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi la'ana asir al-khamri wa mu'tasiruha wa mu'tasiraha manzon Allah yayi la'anta yayi tsinuwa ga mai yin ga mai aikin hada giya mai yin mixture na giya wa mota mu'tasiraha da wanda ke kawowa ya ce ga gero a niƙa min a jiƙa ya yi tsani har ya gama giya wa hamilaha kuma annabi ya tsine wa ɗan dakon giya sawa'un mai dako ne a mota ko a kura ko a mashin na a taɓa ko mai ɗauka a kan shi ɗan saukali walmahmulati wal mahmulati ilai da kuma wanda aka ɗauki dakon aka kai zuwa gare shi shi ne wanda yake da sto inda ake aje giya ko wanda yake da gidan giya biya palo ko wanda yake da hanut hotel inda ake shan giya ko wanda yake da gidan da abokan shi ta za su sha giya duk waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi ya tsine musu fal asir wal hammal kaga da mai aikin wanda yake da injin nika giya ko kamfanin haɗa giya wal hammal da ɗan dako mai mota ko mai dauka aka قد عاوض على منفعة تستحق عوضا an ba su aiki da za a ba su external lebo sun yi aiki da jikinsu an ba su kuɗi a kan abinda suna da 'yancin su ci moriyar wannan aikin wahiyar laifat muharrama fi nafsiha aikin da suka yi asalin shi ba haramun bane aikin yi wa wani niƙa ko ɗaukar wani kaya asalin shi ba haramun bari wa ina ma harumat abin ya haramta ne kawai liƙasdil mu'tasir saboda manufar wanda ya kawo ya ce a jiƙa mushi giya wal mustahamil da kuma manufar wanda ya baka aikin dakon shine ya ja maka da huwa kama lauba a inaba wannan shine kamar mutum ya sai da inabi aw asiran ko juice liman yattakhidhu khamran da mutumin da zai je mai da shi giya wa fatal asiru wal khamru fi yadil mustari ya zama da ainihin giyan da shi asir ɗin da giyan kaga sun fita daga hannun wanda ya siyar fa inna malal ba'i la yadhhabu majana to kudin wanda zai siya bai tafi a banza ba bal yuqdalahu bi wabi dole a bashi makwafin abin da ya bayar kai ne kake da wato gwangwanaye na ainihin ruwa da aka hada da sauran abubuwa ya zama jus ko kake da dawo guda ko kafara guda ta kabakin kunu irin wanda arna suke mai da shi ya zama giya ko kana da ainihin wani abu makamancin wannan sai ka siyarwa da wani shi kuma giya ne kaga yanzu wannan asir din ya koma hannun shi ya zama nashi to ba zai kai kuma a ce a hana ka an san kuɗin da suke makwafin wannan ba ko mun fahimta dole a baka kuɗin da suke makwafin abin da ka bashi ka siyarwa da wanda zai yi giya to amma za a baka kuɗin wanda su ne makwafin shi ne yake nufi da cewa fa inna malal ba'i la yadhhabu majana kuɗin wanda ya siyar da wannan abu ba zai tafi a banza ba tunda shi wancan da ya siya yanzu ya mallaki abu bal yuqdi lahu bi awadihi wajibi ne a hukunta cewa a bashi makwafin kayan shi wa kadhalika huna hakanan anan al manfa'atu allati wafaha al mu'jir la tadhhabu majalan to haka a wajen dako amfanin aikin da ka mishi na yin dako ko jika giyan da kai mishi ba zai tafi a banza ba bal yuqta badalaha dole a baka makwafin energy ka da ka ciyar wajen yin wannan aikin ko kayan aikin da ka yi amfani da su janareto da ka tayar da injin ka da ka yi amfani da shi wajen markaɗawa da kuɗin nefa da ka biya da sauransu wajibi ne a baka makwafansu fa inna ta'rimal intifa'i biha innama kana min jihatil musta'jir haramcin amfani da wannan giyar yana faruwa ne ta bangaren shi mutumin da ya kawo yace ai mishi wannan aiki la min jihatihi ba ta jihar ma'aikacin ba shi ma'aikacin abin da ke kan shi kawai tsinuwa na cewa ya yi aiki maras kyau amma kudin aikin shi ba za a biya shi ma'ana idan aka ɗauki ka kai ka gini a coci bai kamata ka yi ba amma sai ka je ka yi ko aka ɗauke ka dakon giya bai kamata ka yi ba sai ka je ka yi ko aka ɗauke ka dakon mushe bai halarsa ka yi ba sai ka je ka yi ko to ba za a ce tun da ka yi abin da bai halarsa shi wancan da kai mishi aikin da bai halarsa ba ya samu nashi end din a cikin bagen din a cikin contracting shine ka dauki wannan abin ka kai min wuri kaza ka riga ka dawo ka kai wuri kaza din ko zo kai mana rufin din wannan ginin ka zo kai ko dauki mun mushen nan ka kai mun anguwa kaza ka dauka ka riga ka kai a cikin wannan aikin ka yi amfani da energy ka da tools ka kayan aikin ka da skills ka shine ka amfani da mota ko ka amfani da ainihin akurukura ka amfani da iya tukin motarka ka amfani da man motarka da tayan motaka, da energy jikinka da ka tuka na yin aikin to wajibi ne kai kuma a biya ka kuɗin waɗannan ayyukan da kai amma fa kar a manta cewa wannan aikin da kai haramun in ma na giya ne an yi tsinuwa a kai ita ce ya mazhabi mafi kyau da ya kamata a ɗauka cewa yin aikin haramun ne amma kudin aikin da aka samu daga wannan aikin fa to wanda ya aikin kudin kudin shi ne saboda mukabilin wahalar da yayi to haka kuma wanda ya kera wancan akwatin gawa da makamantansu sun mana hanu nimrimul ujrata alaihi li llahi subhanahu sannan bayan an anshi kudin ba za a kyale ma wancan da ya baka aikin kudin ba bayan an amsa shi a ce to kai kuma ba za a ban ma kudin ba li llahi subhanahu saboda haƙƙin Allah la li musta'ajiri musta'jiri wal mushtari ba dan haƙƙin masu siye da siyarwa ba da khilafi man ustu'jira lizina aw talawut sabanin wanda aka bashi aikin ya zo yayi zina a biya shi ko a yi luwaɗi a biya shi awul qatl ko ya je yi kisa a biya shi kuɗin kisa hayat assassin kenan ko awul ghasbi ko ya zo yi kwace za a bashi kuɗi aw sarqa ko ya zo ya sata aka dauki hayin shi je sato wani abu fa inna nafsa hadha al-amali muharram to tunda shi asalin wannan aikin na a ba mutum kuɗi ya zina irin da matan Abuja suke su ba mutum kuɗi kuma ya zina su ko luwaɗi ko irin yadda ainihin wato ake kisa a ɗauki haya a kashe wani malami ko wani mutum ko wani ɗan siyasa dama haramun ne ko a ɗauki hayan ka je ka yi wani kwace dama haramun ne ko a ɗauki hayan ka je ka sato wasu takardu wasu confidential takardu a wani ofishi ko wani gida ko wata masana'anta ko wasu kayan aiki ko wani mutum da za a je a yi kidnapping a ɗauki hayan ka je ka sace shi duk waɗannan dama asalin su haramun ne ko waɗannan to asali kuɗin dama can haramun ne tunda ayyukan haramun ne amma waɗancan ayyukan na dako ko gini ko kera wani abu da kafinta yake yi ko makamantansu su sana'o'in asalin su halasu inna ma an samu ta tabar zane saboda abin da za a yi da abin da ka sana'anta din ko abin da yake biyo bayan abin da ka ɗauka din na dako shine giya ko mushe ko alhanzar kaga asali sana'ar dako da mota ko da baro ba haram bace asali sana'ar kafinta ba haram bace sana'a tela ba haram ce, to amma me ya haramta shine idan ka yi ma coci kafinta ko ka kera ma coci akwatin gawa ko ka ɗauki dakon giya da motarka ko ka je kai aiki a gonar da ake tunanin za a yi giya da dawa kaga wani yanayi ne ya haramta wannan ko to shi sa aka ce a wannan wurin kuɗin ya halasta a karba amma bayan an karba to gwamnatin musulunci ta gara ta ya kwace kudin hannun da yau kuba amma wancan fa kudin zina kudin da matan bariki suka ba shuga daji ko ko irin mata suke bai ma shuga momi suke ba ma yara da suke employ suna zane da su suna ba su mota su ba su gida su ba su mukami ko liwaɗi ko kuɗin da za a tura wani ya je ya sato wasu takabirin da yake yanzu wasu takabirin na shari'a sai a samu wani masinja a ba shi kuɗi sai ya je cikin dabara ya sace takardun ya kai ma waɗanda suke da matsala ko a je a sato mutum yadda ya zama ruwan dare yanzu gama duniya to duk waɗannan ayyukan dama can su haramun ne don haka kasuwancin tun asali ne ba li'anna qasdal mushtari la li'adali qasdal mushtari dama can akan kansa haramun ne ba manufar wanda ya sa a yi aikin da ta mai da su haramun ba fahuwa kama lau ba a hu maita a hamra ɗan yake da asiyar da giya ko asiyar da mushe fa innahu la yuqbalu bi samanihim ba za ba mutum kuɗin giya ko mushe ba idan ya siyar da annan nafsa hadhihi al-ayn muharrama saboda wannan abin giya ita kanta haramun ne wa mislu hadhihi al-ijara wal ji'ala la tusafu bi sihati mutlaqan irin wannan kasuwanci ko yarjejeniya ko aikin kwadago ko jinga dama can ba ta yi ba ta inganta ba dan ta halasta ba kawai mutum ne misali ya zo ya sai da ɗan shi kasuwanci asali ya halasta amma ɗan ba abin siyarwa ba ne haka ya kyautar da ɗan shi kyauta ta halasta amma ɗaya fi ƙarfin kyauta da shi ko kamar da ake kyauta da burodi misali ya fi ƙarfin haka to irin wannan ɗan yake da sayarwa da sai da giya kasuwancin bai halarta ba haka yake ɗaya da yarjejeniyar kwantaraki ta za ka sato min takardu a ma'aikata kaza ne kuma zan baka miliyan kaza ko yarjejeniya da mace ta yi da wani shaidani cewa za ta dinga kwana da shi kuma ta dinga bashi kuɗi ko shi yi da wata shaidaniya zai dinga kwana da ita kwanan daduro kuma yana ba ta kuɗi to waɗannan kuɗaɗen dama yarjejeniyar dama ba ta kulli ba ina ba ta an wancan amma wata yarjejeniya ta kasuwanci tana iya kulluwa sai ta samu matsala saboda aikin ɗin da za a ɗauka cewa giya ko saboda wato bigiran da za a yi kasuwancin ko za a yi aikin kwadagon cewa coci ne kuma za ka musu wannan aikin ne don su ci gaba da jin daɗin yin bautar kafirci Ka da ma'aikatan banki kamar ya ma'aikatan banki banki saboda eh. amma kuma abin haramun a matsalar banki kuma da banci ma'aikatan banki da matsalar su da banci musamman a kasashen mu dinnan muka ɗauki fatoyin malaman saudiya za mu iya ɗaukan wannan ƙararren su cewa suke da aiki da komai a bankin da ba haramun ne wannan shine asali to amma suna faɗan wannan sai zama a cikin kwakwalansu ba sa sauwaranta cewa akwai inda babu bankin musulunci kamar kasashenmu da yi wannan karatun Allah ku yi tunawa a cikin fiqh sira ina jin ku ya ta ta dalla dalla akan cewa suna magana ne a kasashen inda akwai bankuna na riba kuma ga bankunan musulunci tsantsar bankin musulunci wanda baya hulɗa da riba bai hulɗa da wani kasuwanci ko bashi ko musaye ko ciniki na kafirci ko na riba ko na ainihin barra to irin wannan wuraren za ka yi ba da wannan hukunci amma a mu to ya kamata a bar kowace matsala ne ta shafi banki a mata hukunci bil ayyina shine mu da muke hulɗa da banki mu kwastomomi to za mu hulɗa da shi ne kawai gwargwadon abin da ya zama mana dole bisa kiyasin wanda ke cin mushe don kar ya mutu saboda yunwa kaga zai ci ne iyakar bukata mun karanta ka'ida ta cewa larura ana kaddarta ta da gwargwadon bukata mun karanta wannan ka'ida a baya haka wanda zai aiki a banki to zai aiki a banki ne gwargwadon larurarsa in ba shi da wani option sai aiki a irin wannan bankuna amma yana da option to ba zai aiki a banki ba kaga shi haka malam ya bada magana akan cewa shi da kanshi ya taba hana wani ya riga daga aikin banki sai cewa idan ya riga kuma ya zai bayan ya ji wannan karatu hankalin shi ya tashi ya ce to an riga ta malam ni zan ba yake cewa shi haka ka ba aiki sai ka samu wani aiki yanzu kaga ya bashi hukunci ne za kan shi kan shi yayin da kuma hala wani in ya ce alga ta malam je ne aikin mai sama da ce mashi a karka ka je ka ta da shi bai riga ya shiga ba sannan kuma hala yana da ta sana'a da zai iya yi ba sai aikin bankin ba da ka matsala aikin banki a nan kasar tana da tatabar bata mai zaman kanta wallahu da sai malam ya ci gaba da cewa fa innahu ah, wahiya innahu da yake ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا irin wannan kasuwancin na dakon giya ko dakon ainihin ko yi ma yan coci aiki a cocin su na kafinta ko gina musu wani wuri ko ɗinka musu yunifon ɗin makarantarsu ta boko ko na yan agajinsu ya ce la tusafa bil sihati mutlaka ba a cewa ta inganta kai tsaye wala bil fasad mutlaqan ba a cewa kuma bata ba kai tsaye bal yuqalu hiya sahiha bin nisbati ila al mustajir za a ce eh ta inganta bin nisbati lil ila al mustajar dangane da shi wanda aka ainihin wato dauki kwangilar shi aikin bi ma'ana annahu yajibu alaihi malu ju'li wal cewa wajibi ne a bashi kuɗin watin ju'ili da aka yi da shi abinda aka yi yarjejeniya da shi wal da kuma ainihin ladan wa al'aminan lil musta'jir ne al musta'ajir client din wajibi ne shi ya bada kuɗin da aka yi da shi ma'ana shugaban cocin da ya ɗauke kai ce ka je kai gini don ka musu ginin wajibi ne kawo kuɗin ya bayar wajibi ne kawo kuɗin ya bayar mai mota wanda ya ɗauke ka ce je ka kai mana giya wuri ka ba wajibi ne ya bada kuɗin wa hiya fasida bi nisbati ila al-ajir amma barna ce dangane da shi lebura ɗin ko employee din, ko mun gane wannan ta ɓangaren almusta'ajir wancan shine client customer da aka wa aikin wajibi ne ya ba da kuɗin aikin da aka yi da shi amma ta ɓangaren al'ajiyar shine lebura ko employee shi kuma ta nan ne aka sami fasadi bi ma'ana annahu ya harubu alaihi lintifa bil ujrati wal ju'il haramun ne ya ci moriyar wannan kudi ko wannan jangali da aka da shi wani haza fi shari'ati na za'ir akwai abubuwa ire-iren waɗannan sanan da yawa a cikin shari'a musulunci wanda daga mata ta ɓangare kaza ba daidai ba ne amma ta ɓangare kaza daidai ne ta wane kaza ya halasta gare shi amma wane kaza bai halasta gare shi ba wane kaza abin da ya yi daidai ne amma idan wane kaza ya yi shi ba daidai ba ne alal misali yanzu da muke cikin azumi dukkanin baligi wajibi ne ya yi azumi amma sai ga baligi matafi azumi ya soka a kan shi sai ya ga dama baligi mace wata ke da haila azumi ya soka a kanta idan kaga hukuncin ya bambanta daga wani zuwa wani a ga mutum sahihi baligi yana cin abinci da rana da azumi ya aikata alkaba'i mummuna amma kuma mata da take da ainihin matsala na haila ko nufashi ko da an ganta na cin abinci a wannan ranar ita ba rufi take ba haka matafi haka maras lafiya ko ka wanda wannan kaga wannan naza'ir din kenan ya zama abu hukunci shi ga daban da hukunci shigawa ne. mutumin da ya je ya haɗa baki da matarsa da ya saka saki na uku ta je ta wani aure da sunan kisan wuta da shi da ita haramun suke aikatawa amma mujin da ta aura bai san wannan ba aure yayi haramun din bata shafe shi ba wannan mana daga cikin nazair din irin wannan ainihin wato mas'ala ina fata mun gane wannan jama'a sai malam ya ci gaba da cewa wa ala haga fanasu ahmada ala karahati eh, nazarati karamin Nasarani la yunafi haza zancen da imamu ahmad ya faɗa game da karhancin zuwa aiki a gonar kirista ta inabi to ba ta kora wannan fa inna nan an halal fi'ili wa an samanihi don mu muna hana shi musulmi daga wannan aiki da kuma kuɗin da zai samu daga wannan aiki sun mana ƙabilahu bi kara'i amma muna cewa yarjejeniyar ta gudanu walau lam nafa alhaza lakana fi hadha manfa'atin azimatu lil usa da ba mai haka ba to da wannan zai sa ya zama masu saban Allah za su samu amfani mai yawa ku ji abin da ake cewa an ce haramun ne ka je kai aiki a gonan mutumin da ka san manajan gidan giya ne kuma gonar ta gidan giya ce amma in ka je kai ka kawo da ka rantsa irin ka je kai to za a ce kontrakin ta gudanu ta yi kuma a anshi kuɗin daga hannun shi domin aka ce kar a anshi kuɗin to wancan mai saban Allah mai gonar giya ya samu ƙarin ƙarfi ka yi mishi aiki kuma kuɗin shi ba su fita daga aljihun shi ba ya samu benefit ɗin lebo ɗinka kuma kuɗin shi na na aljihun shi shine zai zama manfa'a azima lil usa fa inna kullu man ista'jaruhu ala amalin yasta'inuna bihi ala al-ma'siya dan duk wanda suka dauki leburancin shi don su ci moriyan wannan leburancin wajen yin sabon Allah kada hasalu warga hulminu sun ci moriya abinda suke nema daga gare shi sun malayi wa tsola shay'an sannan a ce kuma kasu ba shi komai wa mahun bi ahalin an yi awani ala zalika ba su cancanta a taimaka musu akan wannan ka je ka musu aiki kuma a ce karka an shi kuɗi saboda kayan laifi wajen yin aikin a sun ci moriya biyu kenan sun ci moriyar lebo ɗinka su ji daɗin yin sabo kuma sun ci moriyar kuɗin suna nan car a aljibansu Da haka aka ce ba za a ki an san kuɗin ba amma gwamnatin musulunci tana iya ta ɗauki matakin idan ka karɓo kuɗin ta ƙwace kuɗin a matsayin ukuba gare ka haƙƙin Allah kenan yanzu ba haƙƙin waɗancan ba ko mun gane jama'a wannan zance da yake mai duka da khilafi man sullima ilaihi amala sabanin wanda aka miƙa mishi wani aiki la mata lahu bi halin wanda aikin ba shi da wata ƙima ta wani yanayi na'am yace na'am eh ai misali da cewa idan matan ne da suka haɗa eh aka yi auren don su kashe wuta ina kuma inda matan da wancan mijin da ba su za ta aura ne ya sani su kai irin wannan yarjejeniyar shi ya shiga ciki ya shiga ciki duk wanda yake da alaka da cewa ya san cewa auren kawai arrangement ne yana cikin wannan tsinewa sawa'un shi mijin ya ta aura din ne ko limamin ne ko shaidun daura auren ne ko mai ɗaukan amarya a mota duk wanda yake da masaniya akan akan cewa auren arranged marriage ne yana ciki eh. bi khilafi man sullima ilayhi amalan la qimata lahu bi halin yace sabanin wanda aka mika mashi wani aiki aka ce wanda aikin bai da ta kima ta zo a gani na'am al-baghyu wal mughanni wan na'iha wa nahawhum yace kamar ainihin al-baghyu al karuwa wal mughanni da mawaki ko makadi dan asharalle walla'iha da ne kukan mutuwa wa nahawihim da wanawun da makamancinsu idza utu ujurahum thumma tabu karuwa ce tana ta sana'a karuwanci ta samu kuɗi da karuwanci ta sai mota ta sai gida ta samu mukami ta samu kwangilori ta hanyar eh, abin nan karuwanci wata mata je maka ko wata mata yi kamfani gidan abinci da kuma almughani mawaki ga sanan iri daban-daban da na hausawa da na turawa iri-iri ga sanan rafas ne ko mai mandiri ne ko dan ushaku ne shi ko jama'atul ahbabi ko mai yin waƙar kowane iri ne sunan shi makaɗi ko mai zuwa gidan biki yana yi mata waka suna rawa a gaban shi da mai yin waƙar dande da kiɗan farauta duk waɗannan mugannin ne ba kyau za mu zo kan karatu a can gaba insha Allah wanda za a daddale sosai akan shi nan misali kawai ke bugawa to sai zama ya samu kuɗi da waɗannan sana'ar Wannan iha da masu aikin kukan mutuwa a da ana samun kamfanoni na kukan mutuwa har yanzu akwai sakashin turawa duk da kukan yanzu an zamanantar da shi amma da tun a jahiliya akwai mata waɗanda aikin su kenan an maka mutuwa za ka je ka ba su kuɗi ka gaya musu inda za su zo da da za su zo za su zo su ta muku kuka iya na ku. ita ce anna'iha to sai zama wa nahuhum da ire-iren waɗannan kawai mutumin da yake sana'a a ce sana'a shi wata sana'a ce irin wannan tabarna a ce shine mai gadin gidan giya ko wanda yake aiki a wani wuri da yake wani barna ko wani shashanci sai zama ya samu kuɗi uku ujurahu an ba su kuɗin sun matabu ran nan kawai sai imani ya zo musu sai suka tuba suka ji wa'azi sai suka tuba har ya tasaddaqu na biha yaya za su da dukiya da suka tara akan wannan harka shi za su sadaka da ita ne aw yajibu an alaman ala man utuhumuha ko ko za su mayar wa duk wanda ya ba su ne karuwa ta mayar da kwastoman ta kudin shi wanda yake makaɗi ya mayar da wanda ya ba shi mota motarsa wadda ke kukan mutuwa ta mai da waɗanda suka ɗauke ta kwangilar kukan mutuwa ganin su ƙaunani akwai zance guda biyu a sakuhuma mafi ingancin zancen an na lana a alal fusaki da za a maiwa da fasiki mazinaci kuɗin da ya biya na zina saboda karuwa ta tuba ba ba za a mai musu allazina bazzalu fi almanfa'atil muharrama kuɗin da suka ciyar don wannan amfanin na haramci amfanin da ya samu a jikinta na biyan bukatar shi ta hanyar haram da amfanin da waɗancan suka samu na yin rawa su ji daɗi a ce bikinsu ya kai ya kawo ta hanyar haram da amfanin da mai mutuwa ya samu cewa eh yanzu ya girmama mamacin shi an yi mamacin kukan da ya kamata to ba za a ce a mai da kuɗin bayan ya yi wannan ɓarnar ba wala yi bahul akhadu ko ba za a ce ma wannan tsohuwar karuwa ko tsohon makaɗi ko tsohon ɗan kulab na kuka cewa ya riƙe kuɗin ba bal yi ta saddaku ha za a ɗauki dukiyar ne gaba ɗaya a yi sadaka da ita ba ka aka ce wannan yayi ba me suna mai kuɗin na kaduna da abar gome ba shi fatawa eh to wani dai mai kuɗi a nan kaduna kun manya ku. wanda a mala baka gome Allah gafata mashi ba shi fatawa akan cewa duk kudaden da ya samu ta hanyar da kwangiya ba salasa ba in kuma yana so a anshi zakash a sultan dallo to sai ya ba wannan harka ya je duka ya ainihin wato sanye da wannan dukiyar sai Allah kuma ya canza mushi to haka wanda ta taɓa yin sana'a karuwanci ta tara kuɗi da wanda ya sana'a kiɗa da waƙa da rawa da kukan mutuwa ka hada da duk masu yin wannan sana'o'in kamar wanda yake mai gidan sulma yana da gidan sulma sai ya tuba to in ya sai da gidan sulman da duk asad ɗin da ya samu daga wannan harkar sulma kai ya je kuma ya buɗe supermarket da su a sai ya je sadaka da duke ya kai su gidan marayu ko ya ba talakawa ya raba wa mabukata ko a gyara kwalbatin anguwa a dai wata harka da su da kowa zai amfana sai ya nemi sabon jari wanda yake ɗayyibi mai tsarki kai cakuɗa dukiya mai kyau da waccan duwa ka ga a jahiliya jama'a da ka'aba ta san matsala ta rushe mutanen makka suna da itikadi akan cewa ba a sanya kuɗin haramun a ginin ka'aba da aka suka dinga shela kowa ya kawo kuɗin da ya san na halas ne ba ba dukiyar marayu da aka cinye ba ba kudin kwace ba banda na giya banda na caca banda na kaza banda na kaza da aka tara iya tabarru'at da aka samu na dukiya halas sai don ba ta iya gina ka'aba ba kudin ba su kai su gina ka'aba ba saboda karancin dukiya halas a maka don kowa dukiya shi ko dai haram ce ko kuma an ca ta da haram ma'ana yana kasuwanci na halas kuma ɗan uwan shi ya mutu ya kwashe dukiyoyin marayu ya zuba a ciki ya yi zalunci yana kasuwanci na halas in aka yi sata aka kawo kuma barawan zaune ne bai siya yana ba barayi ainihin wato a da suke aje kudinsu na suke sai da kayansu na sata ko kuma yana ba da kudin bashi da ruwa irin abbas sai da gaba ɗaya maka ba iya tara kudin halas da suka isa su yi in faƙin gina ka'aba ba wannan kafare ma bake na zamanin jahiliya da kan kana musulmi ka samun kanka cikin wannan haɗari muna fata Allah ya taimaka Allah ya mana gaba ɗaya doka jin da za ka yi na? wani kuwa isa samu tubar da yi to wallahu ala wata surafa fi masalihin na. sai a juya dukiya a cikin masalih na muminai ne kamar da muka ambata ciyarwa ko taimakon marasa lafiya ka je asibiti duk ka je ka bi wannan asibitin shika duk wanda yake da wani outstanding bill a wurin kai ka biya mishi ko ka je gun kashiyan asibitin ka ce a gaya maka estimate na kudaden da ake bin marasa lafiya talakawa ga sunan kwakwance nawa ake bin su a ce miliyan ka ba shi kenan ka sani cek ka ba su ka je wani anguwa an yi gobara ka gyara masu talakawan gidansu da ya gobara wancan kaza mijinta ya mutu ya bata da marayu babu abinci sai ka je kai musu abinci kai ta yin wannan aikin har kudin su kare fi musulmi na? ka je tsibugi ka gina musu gada ɗan tafin da ba sa iya haihuwa ko sai ka je ka gina musu gada ko mun gane wannan jama'a da kyau kama nasu alaihi ahmadu fi udrati hammalil khamri kamar da imamu ahmad ya faɗa ƙarar game da kuɗin aikin mutumin da ya yi da giya cewa gwamnati ta kwace wannan kuɗaɗen ba za a bar mashi shi ne kamfanin giya ya zama an ƙara mai ƙarfi ba amma kuma ba za a bar shi kuma ɗan dakon da ya dakon ba za a kwace a saka a baitul mal na musulunci ko a sarrafa shi ga amfani ga musulmai wa man danna annaha turaddu ala al-badil al-musta'jir bi annaha maqbuda bi aqdin fasirin fa yajibu raddaha raddaha alayhi kal maqbud bi zina aw nahwi min al-uqud al-fasida wanda kuma yace shi yana ganin a'a wajibi ne a maida kudin ga wanda ya bada kudin wancan da ya ba karuwa kuɗi ya zina da ita yanzu ta tuba to in ka ce a ɗauki kuɗin a maima wannan da ya zina da ita ko wannan da aka ba ta kuɗin kukan mutuwa yanzu ta tuba a ɗauki kuɗin a mai da wanda suka ba ta kwangilar saboda kana ganin ai an anshi kuɗin ne ta hanyar wani kwantaraki wanda yake kwantarakin maɓarnaci ne bai tabbata ba don haka wajibi a mayar da abin da aka karba kamar wanda aka karba ta hanyar zina kuma kamancin haka daga cikin ukud yarjejeniya ta barna wanda ya faɗa ka fa yuqal sai a ce da shi al maqbud bil aqd al fasidi yajibu fihi tirda'a at-tarad min al Abin abinda aka karba ta hanyar wani yarjejeniya ta barna ya halasta a mayar da shi ne ta hanya biyu ta fuska biyu fa yuraddu kullum minhuma ala alal akhar in zai yi kowa ya dawo da abin da ɗayan ya bashi kama huwa kama huwa ma'arufin min mazhabi ahmada wa mazhabi shafi'i wa mazhabi shafi'i wa ahmada za a iya kasuwancin da za a ce za a yi rivatin ɗin shi shine kowa ya dawo da abin da aka bashi ka je ka sai katin waya da ka je sai ka tara ashe an riga an yi sukaratin ɗin shi masu sai da wayan ne kawai suka liƙa mashi wani ɗan salatar mai kala a kai suka yi maka kamar sabo ne kana buɗe sai kaga ashe tsoho ne ko ka gane sai ka musu da katin su sai su baka kuɗinka ba ka bane ka je ka sai ƙwallon tarki a shagon inyamuri ba a gwada ba ana zuwa kasa ka gaba yayi sai ka yi mishi da ƙwallon tarki shi sai baka kuɗinka shine zama kowa ya mayar da ɗayan abu to amma aikin da kai na dako na dakon giya ka riga ka sar yadda tsakaka energy ɗinka a wannan aikin ba za su iya dawo maka da energy ɗinka ba hasari ma aka ce ka dawo musu da giya sai da ka ɗauka sai ka ƙara sarrafa wani energy wurin dawo da ita haka kawowa da wani mazinaci ya sadu da ita shin zai iya dawowa da wannan sadu ta zama ko ba a sadu ba ba zai yiwu ko to kaga a irin wannan yanayin babu yadda za a yi a maida a yi rivatin yarjejeniya don ɗaya ya riga ya ci amfanin abin ɗayan kuma an riga an amfana da shi haka mutumin da ya je noma a gona giya ya riga ya ba su amfanin babu da zai dawo da musu da wannan a dawo mishi da wannan amfanuwar da aka yi na noman da ya yi don ciyawar ya riga ya sassabe ta babu da ya kuma ta koma da take ina fata mun gane to sai an lura da wannan dangane da cinikayya waɗanda ba su yi ba ko yarjejeniyar da bata yi ba wadda za a ce a dawo da ita kamar dan a ne ya dauko ka ya kawo ka wani waje sai zama da kuka zo kuna ta rikici akan nawa za a karɓa nawa ne ba za a karɓa ba za ka ce mishi to shikenan mai dalilin da ka na nawa bai wa ko don mai shekan ma shi ma kamar wani sabon aiki haka mai mota ɗaya kuka daga kano sai da aka yi nisa an kusa eh, tashar yari suka ce kai baka san kudin kano haka yanzu wani zuwa Zariya. bai yi ka ce to ya mai da kai da ya ɗauko ka ko mun gane wannan to a irin wannan ka ga yarjejena ce da ta zama irreversible babu yadda za a yi a koma baya babu yadda za a yi na fata mun gane wannan jama'a in an riga an dura maka mai a cikin tankin motar ka. ko ana kwashe mala ya daga ba in kuka saba da masu gidan mai ba yi rai a kwashi ya riga ya shiga tun da dama kana da wani a ciki kuma ba a san kima shi ba kaga dole sai dai a san da za a yi a zartar da wannan yarjejeniyar to shi ne irin wannan cewa ana yin ribasin yarjejeniya ne ko kasuwanci a inda ya zama abin zai yiwu bisa mizani na abin da ake gani hissi da kuma al'adu ko ɗabi'ar mutane wallahu ta'ala ya ce wa amma ma talafa al-maqbud in al amma in ya zama abin da aka karba ya riga ya lalace ya wuce a wajen wanda ya karbe shi fa innahu la yastahiqu irtija'a iwajihi mutlaqan to anan bai halasta a dawo mishi da makofin shi ba wa hina a irin nan fa yuqalu sai a ce wa in kana zahirul qiyasi yujibu raddaha bina'an ala annaha maqbuda bi aqdin fasidin duk da yake zahirin ka'ida ta shari'a tana hukunta wajibi ne a mai da wannan iwab ɗin tunda an karɓe shi ne ta hanyar yarjejeniya maɓarnaciya fa inna zani kaga dai shi mazinaci wa mustamti ila zina da wanda ya ji kiɗa da aka yi mishi ya ji daɗi wannan da wanda aka mishi kukan mutuwa ya ji daɗi kad bazzalu hadha mala an tsibi nufusihim sun ciyar da wannan dukiya ne da daɗin yansu wastaufau al'iwada kuma sun riga sun karɓi makwafin dukiyarsu al-muharram wanda yake haramun ne mutumin da ya zina da ya ba da kuɗi da sarran shi ya bayar ba da ikrahi ba kuma ya karɓi madadin kuɗin shi a gun mazinaciyar ya shi abin da yake ganin madadin kuɗin shi haka mutumin da ya ba da kuɗi ya ce a mai kiɗa a mai kirari ya ji daɗi ya ji daɗin kiɗan kuma kiɗan ya riga ya wuce haka mutumin da ya ba da ƙuri a matsayin shi kuka saboda ya mutu ya ji daɗi da alfaharin cewa an waɗan shi kuka ko to an riga an gama wannan ya aishi wannan ɗin na haramun kuma ya ba da kuɗin da ya kamata ya bayar cikin daɗin rai ko wata harimin lalifi laisa li haƙƙihim haramcin ba na haƙƙin da za a bai wa waɗanda suka yi wannan aikin bane wa inna ma huwa li haƙƙin lahi ta'ala haramcin na haƙƙin Allah ne saboda Allah ya hana irin wannan hulɗa ko wannan alaƙa ko wannan kasuwanci wa qad fatata hadhihi al-manfa'a kuma wannan amfanin ya riga ya shuɗe bil qabdi bayan an san kuɗi da aikata aikin wal usul taqtadi da haka ƙa'idoji suna hukunta annahu idza radda ahadul iwabaini yuraddu al-akhar cewa an mai maka da kati kai da aka ce kati a wurinka da kuma za ka mai da kuɗi an mai maka da gulob da ya mutu za ka mai da kuɗi an mai maka da kaza za ka mai da kuɗi irin da misali yanzu ake sa mana abubuwa a jikin ababen hawan mu spare part ko ai kaga sai an saka yayi ake ba da kuɗi illa giretan kai lallace ka sai wani sai an saka an ga yayi ko to yanda yi ba za a mai da inyamuri shi kuma ya dawo da kuɗi saboda ba a ɓata mushi abin shi ba ina ba ta fahimci wannan amma kayu ka sai buhun siminti bayan ka kwaba shi sai da ka gama kwabawa za a yi gini sai ka ga af ashe buwa ne kai kuma dangata kake so ka ce a kwashe a cikin eh, kwangira a maiwa da mai gini mai shagon bu siminti bai yiwa saboda ka riga ka lalata ka lalata abu ya riga ya tashi daga suran yadda ka karɓe shi ina fata mun gane wannan sai ke cewa fa idza ta'azzara alal musta'jir raddal al manfa'a idan wanda ainihin wato aka ba wa aikin ya zama ba zai iya dawo da manfa'a ba lam da alaihi almal da za a mai mashi da dukiyar ba shi kuma in ya zama shi ba zai dawo da abin ba sha ba za a mashi dukiyar shi ba wa aidan har ila yau fa inna hadha allazi istawfat eh, istawfat manfa'atuhu alaihi dararun fi akhadh manfa'atihi wa iwdaha jami'an minhu yace fa inna hadha allazi tawfayat manfa'atuhu wannan abin da amfanin ya riga an karɓe shi alaihi dararun fi akhadhi manfa'atihi akwai cutarwa akan karɓan amfanin wa iwaduha jami'an minhu wa jami'an minhu da kuma ainihin abin nan makwafin manfa'ar daga gare shi shine mutumin da ya riga yayi maka kiɗa ka biya shi kuɗin kiɗa ko mutumin da ya riga ya kukan mutuwa ka biya shi kudin kukan mutuwa in aka ce a amshi kudin daga hannun shi bayan ya riga ya kukan to an cutar da shi bi khilafi ma law kana al-iwadu khamran aw maita sabanin inda makofin aikin shine giya ko mushi fa inna tilka la darara alayhi in fi fawatiha in aka kwace giya a hannun shi ko mushi a hannun shi babu ainihin wata cutarwa a gurin kwacewa amma taimake shi fa innaha law kanat baqiya atlafnaha alayhi domin giya ko mushe in aka samu mutum da shi dole sai an kwace an je an halaka shi an halaka ainihin giyar ko musha wa manfa'atul gina'i wan nawhi law lam tafut la tawaffarat alayhi ita kuwa amfanin ainihin da ya daga gina'i ko kukan mutuwa ba dan ta kubuce daga gare shi ba da za a ban mashi ita da yayi su kana ya tamakkanu min sarfi tilkal manfa'a ila amrin akhar ta yadda zai iya yiwa ya sarrafar da wannan abu zuwa wani amfani daban a'a ne yace ina nufin man sarrafa al-quwwata allati amila biha mutumin da ya sarrayar da karfin da ya amfani da shi wajen yin kida ko wajen yin kuka da ya yi preserving wannan karfin da wannan wato ihun da ya kuka kaga da zai amfanin shi a wani aiki ba zai gaji ba ko fa yuqalu ala hadha karkashin wannan sai a ce fa yanbaghi an yuqbalu biha ila talibin bi qabdiha za a hukunta ga wanda ya nemi a bashi abin shi a bashi din kila sai a ce nahnu la na'maru la nu'maru bi daf'iha wala bi raddiha mu ba a umarcinmu da mu biya kuɗin ko kuma mu kwaci wato asali ba a umarce mu da mu biya kuɗi a yi mana kuka ba ko mu biya kuɗi a yi mana kiɗa ba amma kuma idan muka riga muka biya ba a umarce mu da mu kwace kuɗin a hannun wanda ya riga ya yi ba ka uqudul kuffari al muharrama kamar yarjejeniyar ta baya da aka ce a yi da kafirai akan gina musu wuri a cikin coci ko gina musu akwatin gawa ko makamancin haka daga shagon da aka fara da suke haramun ne fa innahum idza aslamu qabla al-qabdi lam nahkum bil qabdi idan da kafirin zai musulunta kafin mu karba. ba za a hukunta karɓan ba walau aslamu ba a qabdi lam nuhkam lam idan kuma suka musulunta bayan an karɓa ba za a ce a mai musu ba walakin fi haƙƙil muslimi mu hadhihi al-ujra amma dangane da musulmi an haramta mashi irin wannan ainihin aiki na kwadago alaihi an haramta musulmi li'annahu kana mu'taqidan li tahrimiha saboda shi musulmi yana da ƙudirin a cikin zuciya shi cewa haramun ne da khilafil kafir sabanin kafir shi ne da wannan ƙudurin ma'ana idan yanzu mutumin da ya yi zina da wata kafiri ne shi a shi zina ba kafirci ba ne ta tuba ita kuma to a amina to bayan ya yi zina kafin ya ba ta kudi sai musulunta ba za a ce kar an shi kudin ba ko kuma kafin a yi zinan bayan ya ba ta kuɗi kafin a yi zinan sai musulunta kafin a yi shaɗancin kenan ko ba za a ce a maimai da kuɗin ba shi abin da yake cewa ba za a maimai kafin ko baya ba saboda shi hukuncin shi yana nan akan asalin hukuncin sanda suke rejeniya ba hukuncin eh, sanda ainihin ya canza addininsa ba shi ko musulmi ana so ne tun asali ya san cewa waɗannan abubuwan gabaki ɗaya haramun ne gare shi a cikin zuciyar shi ya kudurta cewa haramun ne sabani yadda da yake kudin cewa halis ne gari shi wa zalika li annahu idza talaba al ujrata qulna lahu idan musulmi ya nemi a bashi kudin aikin da yayi na kida ko kudin aikin da yayi na kukan mutuwa ko kudin aikin da yayi na zina sai a ce mishi innaka farrakta haisu sarrafta quwwataka fi amalin muharram ai ka wuce makaɗi da rawa tunda ka ainihin sariyar da ƙarfinka a cikin aiki na haram wala yi ugalan su da ujaratin ba za a bashi komai ba ina fata mun gane wannan ma'ana inda mutum zai zina da wata karuwa kafira Allah ya tsare to idan ta zo an san ta za a bata ta saboda a gunta wannan ba haramun bane idan kuwa ko da ko bayan an gama zinan sai ta musulunta ko to za a bata ta saboda sanin ta zinan ba a matsayin tana kudirin haramun bane haka kuma in da mata ta anshi kuɗin na zinan kafin a yi zinan sai ta musulunta ko to ba za a ce a dawo da kuɗin tun da ta musulunta ba ne ko da yanzu ta fasa zinan saboda musulunci da shiga zuciyarta amma shi musulmi a kowane yanayi idan ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan sai juyin juya hali ya sa bai anshi kuɗin ba har rigima ta kawo gaban alkali idan alkali ya zai ce to ai kai aikin da kai na haramun ne don haka an maka ba da hana ka cin moriyar kuɗin alƙali bai ba shi kuɗin ba sai za ka baba ha sun dafi'u hagal malu uqbuli bi raddihi fa inna ma aqbattuhu iyyahu iwadan an manfa'atin muharrama idan ma har ya anshi kuɗin sai wanda ya ba shi kuɗin abokin harka barnata shi ya kawo ƙara cewa a sa shi ya dawo min da na saboda ya amsa ne ta hanyar wani amfani da ya na cina shi ta hanyar haramun kulla da sai mu ce da shi shi kuma da hu bi rabi rabita biha kai kuma ka bayar ne da wani yarjejeniya da ka yadda kai za kalantar suja'a ma ukhila farbit ilayhi ma akhasta in kana so ya dawo maka da abin da ya ka bashi kai ma dawo mai da abin da ya baka sai ka dawo mishi da kukan da ya maka na mutuwa ko ka dawo mishi da kiɗan da ka ji zaka iya ba zai iya ba iza kana lahu fi baqa'ihi aw mafa tunda idan abin ya ci gaba tabbata a wurinka kana cin moriya abin ina ma'ana haka duk sanda ka tuna cewa ai ka biya kuɗi an yi madan wanka kuka ko zaka alfari da shi kana cin moriya kukan da aka yi kenan duk sanda ka tuna cewa ai wani kaza ya taba maka kiɗa haka mishi kyauta kana cin moriya kiɗan kenan dan ana labarin cewa ai kayi kyauta iri kaza ko ana jin irin waka da aka maka ana ganin kai wani isasshe ne da haka ba za a mayar ba mun yi abin da yake cewa idan aka yi yarjejeniya tsakanin wasu mutane akan fasadi sai daga baya ɗaya ya ƙi biyan nashi haƙƙin na fasadin shine kamar wanda ya zina da wata ya ƙi bata kuɗin zinarta in ta kai ƙara gun alƙali alƙali zai sa a anshi kuɗin amma ba zai bata ba idan an riga an bata kuɗin sai wanda suka yi zinan ya ce ai shi da aka yi zinan bata cika sharuɗan ba wataƙila ya ce misali ta kwana ba ai cewa ita kwana da aka yana so alƙali ya sa ta dawo da kuɗin shi ko alƙali ba zai sa ta dawo da kuɗin ba zai ce mai saboda ai kun yi rajajeniya ne akan barna kuma ta riga ta baka barna da kake so ko mun gane abubuwan da yake cewa in har ta kai gaban alƙali da za a yi kenan wannan ko ba zai hana fa'a musu bulalu na cewa sun yi itirafi da zina ba bayan an ga wannan shari'a sai alƙali ce to kuma yanzu kuma kuna da shari'a da gwamnatin musulunci Shi ne kun yi itirafi da zina a cikinsu duk wanda ya tabbatar da itirafin shi sai a mashi bulala ko kisa gwargwadon matsayin shi a cikin ihsani ko rashin ihsani wallahu alam wannan dai masail ne da manyan malamai ne suke tattauna su sibin taymiya muna mu kai karantawa ne kuma kaga ya kamata a ce duk zai alƙali to ya zama yana da ƙarfin ilimi da hangen nesan iya fita daga cikin waɗannan sarƙaƙiyar na kawo maka ire-iren waɗannan abubuwan yaya za ka da su to ka ji yadda malaman musulunci malamai na gaskiya suke tantance waɗannan ayyuka Allah ya saka musu da alkhairi fa hada wa mislu hada yatawajjahu fi ma yuqbadu min saman almaytati wal khamri yace da irin wannan haka za a fuskanci mas'ala game da kuɗin da aka bayar na mushe ko giya shine mutum ne yanzu ya kawo ƙara cewa su wane sun sa ɗaukan musu mushe in kai musu angosu daga abatuwa zuwa anguwa arna a waje kaza na kai musu hana da kuɗin sai alƙali ce oho kai aikin ban ba dama aikin da kai haramun ne ko kuma su kuma su zo cewa ai mun bashi da kun mushe ya je motar ta yi faci ya wurga mana da shi a hanya sai oho kun yi aikin banza dama haramun ne sai ku ne wanda zai ƙarasa muku da shi wato wanda duk ya riga ya shiga gaban ɗayan to ba a cewa ya dawo domin dawowar kamar yanzu ana recognizing abin ne kamar ita ne da cewa to an ma yadda da kasuwancin ya zama shari'i ya zama legal har ana so a ainihin wato karasa abin da ya faru na yarjejeniyar fa'iza Urufa aslu ahmada fi hadhihi al to idan ka san ka'idar da al-imamu ahmad yake wa aidan fa mushtari al-khamr idza aqrada thamanaha wa qabidaha wa qabidaha wa sharaha mai siyan giya idan ya ainihin anshi kuɗin mai sai da giya idan ya anshi kuɗinta kuma ya anshi giyar da siyarwa sun matsalaba an yi ada ilayin saman ya ce kuma a dawo mai da kuɗin shi kana al'aujahu an la rubba ilayin saman abin da ya fi dacewa shine kada a mai mashi da kuɗin wala yubahu lil ba'i kada a halasta ma kuma wanda ya siya shi kuma cin kuɗin ne siyarwa wala siyama wa nahnu nu'aqibul khammara shine bayya'ul khamr musamman ma saboda za a yi ukuba ga mai sai da giya wanda ya mallaki biya falo ya siya maka da giya ka siya sai ka dawo ka ce a kai ya dawo maka da kudin ka wannan giya ba irin da kake so ba kuma ne ce abin da yafi dacewa shine kar a maima da kudin ka kai asara sannan shi ko mai sai da giyan ba za a bar mushi kudin ba za a kwace kudin shi ma daga gare shi ko baya da haka za a mishi uquba bi an nuharriqa al-hanut eh akan musulmai bi an nuharriqa hanut za a je a cinna wa hotel ɗin wuta a ƙona shi allati tuba'u fi al hotel da ke sayar da giya din alkali ne zai bada doka ya ce ɗan hizba su je gida kaza su ƙona. ba wai usabe ba jama'a da yanzu zafin kai kawai ne ji kawai ce to shi kenan ibn taymiya ma ya ce ba ga gidan giya a ji a sa mai wuta a'a ba haka yace ba ana magana yanzu a shar'ance ne ya za a yi za a je a kona gidan giya dan an samu a cikin tarihin musulunci kamar da al'imamu abdurrazak abdurrazzaq sanani ya rawaito cewa sayyidina umar da sayyidina ali a zamanin sun taɓa sa an yi haka a je a zubar da giya a gidan giyan sannan kuma a kona gidan giya a wani gari aka kawo musu labari cewa a wani gari kaza ana sai da giya a wuri kaza sai suka aika wa da gwamnan su na garin cewa ya sa jami'an tsaro su je su zubar da giyar gaba daya sannan a kona a rusa wajen wannan ya daga cikin annahi alil munkar amma hukuma ke yi jama'a kada kawai zafin kai wani ya je ya ɗauko kashe ta ja'iba da ba zai san yadda daidaita ba ina fata mun gane wannan nassa ala zalika ahmad wa ghayruhu min al ulama imam ahmad da wasu malamai sun faɗa ka karara kamar da ibn muflih ya kawo maganganun a cikin tafin al'ada da sha'iyya fa inna umar bin al-khattab radiyallahu anhu haraka haraka hanutan yubau fi al-khamr umar dan khattab ya taba sa an kona wani gidan giya hanut shine hotel ko gidan giya inda ake sai da giya wa ali ibn abi talib radiyallahu anhu haraka qaryatan yubau fi al-khamr ibn ali ya taba kona ma gari gaba daya kamar kace mani market kaga gari ne ake na giya anguwa ce wadda kawai gidan giya ke gaba daya sai na ali ya taba sa an kona ta dukkanta wa hiya atharun ma'rufa yace wannan hadisai ne sanannu sa cikin tasin musannad da zaki shan abdurrazaq as-sanani wa hadhihi al-mas'ala yace kuma wannan mas'alan mabsuta fi ghairi hadha al-mawdi' nayi bayanin ta dalla dalla a banan ba a wani waje a cikin mazmun fatawa mujalladi na 28 kamar da muka faɗa a jiya ne ko shekaran jiya mun taymiya Allah ya mishi gamdakatar game da irin wannan ko wata matsala suka ji ya ce na yi bayani a can a can ya yi bayani akan hukunce-hukuncen da suka shafi yadda ya kamata hukumar musulunci ta mu'amalanci masu sai da giya da dukiyarsu na giya idan an kama da kamfanin giya da shagon giya da motar sai da giya da makamantansu wa zalika li anna al-uqubatil maliyya indana baqiyatun ghayr mansukha yace saboda a wurin mu a mazhabin mu uqubar da za a yi wa malam mutane akan a aishi kuɗi ko a lalata dukiyarsu sananniya ce a wurinmu ba a yi nasku ba wannan wata matsala ce ya ɗincino a cikin ƙawa'id shar'iyya ina hukuncin yi wa mutane haraji da tara da kwace dukiyar mutane constitution a yi constitution abu a hannun wani kamar yadda misali yanzu a makarantu 'yan mata suka zo da kayan kwalliya ko wando wizi ɗaliban sakandare a gansu da hanset kaza kaza kaga dukiya ce ina hukuncin hukumar kaza ta kwace ta yi raga-raga da su ko ta kona ko ta ɓoye a sto ina hukuncin haka ina hukuncin motar giya dukiya ce giya da ke ciki dukiya ce in aka kama 'yan hizba su zo bayan gari su raga-raga da mota a kona ta kaga itilafi na dukiya ukuba ce ta hanyar ainihin wato lalata dukiya ina hukuncin idan wayan mutum ta yi kara a cikin hol ana karatu a kwace ka kaga duke shi ina hukuncin a ɗaura mutane haraji a makaranta a ce duk wanda ya magana da hausa zai biya ka ba. tara A. Eh. kuma wannan tara ba zakati a cikin duke shi ba ba sadaka ta da ibin nafsu ba ba zakati da kai bace wani abu ne aka tirsa ta mishi ko to wannan mas'ala ce mai zaman kanta a cikin ainihin al'udul maliya za a ga malamai da dama su magana akan ta irin su zanjawiya a cikin kitabul amwal irin su abubakar al-khallal a cikin masail ɗinsa ibn ya yayi waɗannan maganganun cewa idan shugaban don wasu suna ganin waɗannan abubuwa ne tauƙifiya kawai inda za a shi dukiya kawai shine dukiyar zakka dukiyar ainihin kafara mutum ya bada wakafi da shi a ce ya biya kaza na kuɗin kasuwancin da aka mai amma wani bai da yancin ya kwace dukiyar wani in ba da waɗannan nusus fiya ba haka wasu malaman suke gani kamar yadda wani bai da yancin ya hana wani cin abinci ko mutum ma bai da yancin ya hana kanshi cin abinci da sunan yayi yajin ake cin abinci Allah ne kawai ke da yancin ya bota da wani ta suna azumi wani shugaba bai da yancin ya ce na ba da doka a yi azumin kwana uku saboda a shiga cikin ta cikin matsalar da ake ciki bai da wannan yancin don shi ba Allah bane ko wai suka ce karkashin haka ma wani bai da yancin a san dukiyar wani sai da abin da yake sananne ma'arufi fi nususin qur'aniyatin aw hadisiya ta hanyar gado ko ciniki ko zakka ko wani abu amma daura mutane haraji da tara suka ce wannan bai tabbata ba shine mun tana yake cewa su a mazhabinsu wanda kuma shine asah cewa halifan musulunci ko jagora wanda aka yi da shi a jagoranci yana da yancin ya ɗora mutane gara'ib maliya yana da yancin ya kwace wani abu naka da sunan ukuba yana da yancin ya talaf ya lalata wani abu naka da sunan ukuba ne yanzu in ana gwamnatin musulunci gwamnan musulunci na jiha yana da yancin ya maka rusau in ka kafa gidan kallon kwallo yana da yancin ya ma rusau in ka kafa gidan giya da sunan yanzu yana annahi alil munkar ne haka hukumar makarantar da kake ɗalibi inda kake karatu kuma ka yadda kana bin dokokin wajen in ta sa doka ta ce duk ɗalibin da aka ƙara ganin shi da hansar za a kwace in an kwace kuma ta tafi kenan ko in aka ka ba zalunce ka ba ko mutsa da ta yi sai a kwace hansar ɗinka blackberry na dubu sittin ko iphone ta dubu ɗari da ashirin a yi gwanjanta kawai a sa kuɗin a cikin kuɗin bai malin makaranta kai kuma gobe ka kara ina ba ta mun gano wannan gaba haka duk abin da ya kama da irin wannan babu laifi a hukumance a yi shi amma abin da bai halatta ba irin nan shine wani ya kwace wani a matsayinsa na individuals ba ka da sultani a hannunka ba ka da mubayar musulmai da tabbas wannan kuma shine mazhabi sahihi amma magana ce mai faɗi kwarai ana yin ta babakan fikihu da babuka na usul fiqh da babuka da suka shafi zakka da sauran ainihin uqud maliya wallahu ta'ala a'lamu bis sawab wa alaikum salam kwarai ko sai an yi doka mana dole sai an san cewa ga dokar ko kuma daga ran da aka karba sai a ce to wannan doka ta farko ta kanta kaza ne za a yi haka idan mutane sun dade suna yi wata na kawai sai aka yi decidin to a hukumance ga abin da ya kamata a yi ana zuwa sai a gauri ya yi laifin sai a ce to za a fara da shi ya zama misali haka ce jama'a mun hana sanya caji a na waya nan duk wanda muka kama ya sa caji za mu lalata waya to wajen da an ba da sanarwa kenan ko kuma mutane suna ta sawa suna ta sawa kuma sun san an hana a sa asali sun san cewa bai dace su sa ba ko kamar ɗalibai suna ta zuwa da waya makaranta suna ta zuwa da waya makaranta asalin sun da ya kamata su zo da shi ba rana a tsaka kawai sai a ce a zo a yi takin kawai kowa ba ta tashi ba su ce ai ba a gaya musu ba suna kan cewa dama sun san nan ba wurin zuwa da waya ba ne haka misali kayan gida a makarantun bode kowa ya san ba wurin zuwa da su ba da haka ba sai an faɗa ba faɗa na musamman ran da kawai lebo masta ya yi deciding ya ce to a je duk a kwace wani wandon gida da aka gani a jaka wani ɗalibi to kai wanda yake to shi an cuce shi ai bai san za a yi haka ba wallahu alam ku na'am mafi inganci suna wadannan maganganun cewa sabbai sun ci gaba da yi ba da nasi ba da ishtihadus sai da hawar gashi ya ya ya sa an kona wata an rubuta wani gidan giya kuma dukiya ce a wajen ba giyar kadai aka lalata ba sai na ali ya yi a matsayin su na shugabanni shi ne wani shugaba maza iya wannan bisa gwargwaron ita da shi ba san rai ba kwarai kuwa a makaranta shugaban makaranta shi ne shugaban wajen don masalih na al'umma zai iya yin haka shi ma ƙashin musulunci zai yi ai dai muna magana a ƙarshen musulunci ne yanzu eh darba maliya ba babu ita haka kawai a sa mutum darba maliya amma wannan ukuba ce akan wani laifi ne yawwa dariba maliya haka nan babu ita tabbas karanta ko da eh, rodatun da biya eh na'am to shi ne shi aka kata ga malabin da ba wannan ba kenan shi ne gwai sai kare malabin da yake akai kai matsala sai tariya sai kare malabin da yake akai kai wallahu a'lam bisawab subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah